Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. To madalla kamar yadda aka ji a cikin shirin da ya gabata cewa a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi ne kan yadda takardar yarjejeniyar da aka bullo da ita a kafafen sada zumuntar yanar gizo a birnin Kano ke ɗaukar hankali. Takardar da yana kunshe ne da cikakken bayani a game da yadda yarjejeniyar ɗaurin auren za ta kasance tsakanin waliyan ma'aurata. yanzu haka dai butun ya haifar da zazzafar muhawara tsakanin masu ruwa da tsaki kan sha'anin da ya shafi zamantakewar al'umma da kuma hukumomin jihar ta kano ganin yadda ake alakanta asalin takardar da gwamnati To domin samar da haske kan wannan takarda ta yarjejeniyar ɗaura aure da ke kara kaina a shafukan sada zumunta ne muka zaburar da wakilinmu na birnin Kano Abubakar Isa ɗandago domin bi mana diddigen al'amarin ya kuma soma ne da hukumar da ke kula da kotunan jihar Kano. Kakakin babban kotun jihar ta Kano Malam Baba Jibo Ibrahim ya muna tsokaci. Wato fisabilillahi wannan takarda kamar yadda kuka ganta a ainihin dandalin zumunta na sadarwa mu ma haka muka ga wannan takarda tana yawo. ala'ayya halin dai wannan takarda gaskiya ba daga hukumar rukunan kotunan jihar Kano take ba amma ala'ayya halin hukumar rukunan kotunan jihar Kano tana Allah wadare da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa musamman na kashe-kashe mata ta kashe mijinta ko ta masa lahani ko miji lahani ga matarsa ma ma ba ma jin daɗin wannan abin da yake faruwa amma wannan takarda da aka rubuta ta yarjejeniya wanda aka nuna cewar daga wannan bangare namu take to gaskiya ba daga bangaren mu take ba kuma mu ma ba san da ita ba amma wannan baya hana mutane idan har suna da sha'awar yin haka takarda a ɗaure ta ta zama ɗaurariya wato da sa hannun ɓangaren kotuna to muna da kwamishina wanda musamman aka ajiye shi na rantsuwa wanda irin waɗannan abubuwa yake kula da su duk wata takarda da aka riga aka rubuta ta ko yarjejeniya idan har mutane suna da sha'awa suka suya su suka rubuta to za su iya ɗauko wannan takarda su kawo gurin kwamishina na rantsuwa na ainihin hukumar rukunin kotuna ta jihar Kano zai duba ta dama lauya ne masanin shari'a ne idan babu wani wani abu da ya kauce wa ka'ida ko kuma doka to shi shikenan zai rattaba mata hannu ya tamfi wannan takarda ta zama ɗaurariya wanda kuma doka za ta iya yarda da ita yanzu dai wannan takarda ba da hurumin kotunan jihar kano take ba eh wannan takarda ba daga ainihin hukumar rukunan kotunan jihar kano take ba gaskiya mu ma yanda muka ganta tana watan gaririya a kafafen yada labarai na sadarwa haka mu ma muka ga wannan takarda amma kuma ba daga wajen mu take ba to baka ganin za a iya cewa yawaitar rigingimu tsakanin ma'aurata yasa marubuta wannan yarjejeniya suka fitar da ita gaskiya ne wannan bai hana kamar abin da na faɗa concept din wato ainihin hikima ko kuma dalilin abin da aka rubuta a jikin wannan takarda abu ne mai kyau amma yadda illar take shine yadda aka alakanta abin da cewar mu ne muka fidda ta to shine abin da muke ba wai ainihin concept din yana da kyau gaskiya ne kuma wannan kamar yadda na faɗa ba zai hana mutane su rubuta su tsara ko a unguwa ko a ainihin wato gida a tsara yarjejeniya da dalilai da duk abin da kuke so su rubuta su rubuta su sa wajen sa hannun kwamishinan rantsuwa na babbar kotun jiha wanda idan suka ɗauko shi kuma zai duba idan har ya duba ya ga babu wani abu da ya kauce wa ka'ida ko doka to shi kenan zai rattaba mata hannu a yi mata a biya rasiti a mata sitamfi kenan daga wannan lokaci duk wanda ya rattaba hannu akan wani takarda daga bangaren ko dai mata ko kuma miji to kaga takarda ta zama ɗaurariya kuma shari'a za ta iya dogaro da ita wajen tafikas da hukunci To kamar dai yadda aka ji butun ya haifar da muhawara a birnin Kano ganin yadda a lokaci guda aka wayi gari da wannan takarda ta yarjejeniya a wannan birni. Barista Badiya Abdullahi wata lauya ce a Kano kuma kuma mun tambaye ta shin a ƙarƙashin doka ina hurumin ƙirƙirar irin wannan yarjejeniya a shari'ance doka a mataki na jiha 'yan majalisa na jiha su ne suke da alhakin yin doka kuma si fasin ɗinta kuma gwamna ya rattaba mata hannu sannan ta zama doka a gazatin sannan ta zama doka a kan al'umma so haka kawai wani mutum ko wata ko wasu ko wata kungiya ko haka kawai wani group of mutane su bushi iska su wannan yin hakan ba karamin laifi ba ne domin abu ne da zai kawo rudani da hautsini da kaulani da kokonto a cikin zukatan al'umma kuma ya kawo rikita-rikita da rabubuwar kai to duk kuma abin da zai kawo wannan a cikin al'umma to laifi ne mai zaman kansa kamar barista kamar ana ganin yadda suka yi jadawalin kamar abu ne mai kyau yarjejeniya ce da kuwa ne ya gani yana so ga sa hannun mai unguwa ga na dagaci ga na shaidu janawali idan ma duk nagartarsa duk kyansa ba za a ce ya zama doka ba idan bai ba hanyar da aka bi shi ba a sai dai a shege mara uba to kuma kaga da shege da dan halak ai ba za su taba zama daidai ba shi wannan an ce yana da gado wancan ko yana na tsuntsun dan hodiyo saboda haka komin nagartarsa mun kensa sai su bi mataki su kawo private bill doka majalisa su ce ga irin abin da suke so a kungiyance al'umma su zama ya zama shine jadawalin da za a bi wajen tafi da harkar zamantakewa an ana ganin zai yi sannan ya bi waɗannan matakai da na faɗa ya zama doka amma ba wai mutum ne yake zama ya doka ya ce shi abin da ya sha'awar mai kyau bane ya zama ra'ayi to kuma sai ya zama wai doka akan kowa ai to in haka ne kowa ma sai ya zama isasshe da farko Allah na ya jawabi farko shi in kun tuna mai gida kai zan maka gargaɗi hakin komai daga duniya balla na maka ne, to banda hakin aure kuwa uwar gida to sai ki tsaya ki ji hakin komai daga duniya Allah na maki ne, to banda hakin aure kuwa an yi faɗa do annabi don don janna a ba sauran fita to amma in aka bibiya watakila gidan da munafukai To Madalla, a cikin yarjejeniyar da har da batun gabatar da takardun shaidar gwajin cututtuka daga likita gabanin ɗauran aure domin kaucewa kitso da kwarkwata. abinda tuni ya zama doka a wasu jihohin ciki kwa har da jihar jigawa da ke makwabtaka da kano wannan ya sa mun ji ta bakin gwamnan jihar ta jigawa muhammadu badaru abubakar shin ko matakin ya haifar da haɗa mai ido eh sosai kuwa kaga abin da ake faɗar hiv prevalence wato yawan yaduwarta da yana kashi ɗaya da ɗigo tara yanzu ya koma ɗigo uku na kashi kuma a najeriya mu ne masu ƙarancin. samun wannan cuta a yanzu daga mu ina ganin kamar sai katsina so kaga allah ya kare mutanen jiga kuma ba za mu ce wannan dokar ba ce ita kadai saboda akwai fadakarwa da ake sosai irin abubuwan da suke kawo wannan cuta kuma an tashi tsaye ana kokarin a faɗakar da mutane kuma a nuna musu illolinta da yanda kuma za ta yadu da kuma yanda za su kare kansu daga yaduwarta A baya-bayan nan dai hukumar Hizba ta jihar Kano ta ladabtar da wasu matasa da aka samu da laifin ɗaura aure a shafin sada zumuntar Facebook. Haka ta sa Abubakar Isa ɗan dago tambayar babban kwamandan hukumar ta Hizba, Alshek Harun Ibn Sina, shin ko sun ci karo da waccan yarjejeniyar? to ka san mun ga wannan shi ɗaukar abu kawai kai tsaye ta irin waɗannan kafofin wato sadarwa na facebook da kuma whatsapp da sauransu abubuwa ne na duk mutumin da yake so ya ci mutuncin musulunci wata kafa ce kami ne mai baki biyu ɗaya bangaren za ka yi amfani da shi da alheri ɗaya kuma za ka yi amfani da shari. duk abin da mutum yake so yanzu wannan tsarin da kake faɗa wani zai iya zaunawa gaba ɗaya tsara takaddar ya tsara komai kawai sai ya tura don ya bata musulunci wani ba musulmin bane sai ya amfani da suna na musulmi ma ka ganshi kan musulmi don ya shigo da wani abu ko ya shigo da rikici dole ku yan jarida sai ku rika kiyaye irin wannan mu muna aiki ne da zahiri abin da ya zo gaban mu amma abin da muka tsince shi a facebook sai dai mu yi wa'azi mu ma tunda muna da zaurika na wa'azi da a facebook mu ma za mu yi wa'azi mu tura kamar yadda mu gani sai a daina amma a ina zaka samu wannan wande sai dai kawai za mu yi amfani da gabar da ya yi amfani da ita ta cewa kaza mu mu ce jama'a su ji tsoron Allah wannan abu da ake yi ba daidai bane ragowar al'umma ku kiyaye ƴaƴanku wannan mu abin da zamu iya yi kenan kada a sake ai aure da waccan yarjejeniya kuma rigima ta tashi a dagun ku to ya ma za a yi a ce ai ai aure da waccan ai na ma shari'a ta ce a zo ai aure da akan titi akan akan takarda kawai wa ce su a irin wannan a ina ma tukunna ai wannan ba ma aure bane ba shari'a bace ma tukunna wannan wani ke so mu gane maka hizba tana nan tana ta bulala ma akan irin wannan ta wa'azi a ja hankali duk abin da ya shiga duhu a zo a same mu insha Allah. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin wannan tattaunawa da kuma wakilinmu na jihar Kano Abubakar Isa dago da ya haɗa mana firarrakin. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.